يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيخ بعد كرتمه a wannan littafi mai tarin albarka na alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan majalisi mai tarin albarka majalisi na darin hadith nan gajimare babban layi garin biyu jihar borno a kusan muna da mun azumi sha ɗaya kenan ko goma sha ɗaya muna daren sha biyu ga watan ramadan ina jin daren laraba daren sha biyu ga watan ramadan idra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha uku ga watan hudu watan april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu a jiya mun yi karatu a suratu yusuf mun karanta aya ta mun aya ta eh, ina jin aya ta saba'in da aya ta saba'in da ɗaya ayoyi bi muka fassara yau insha Allah ta'ala an mun shiga na saba'in da biyu yau za mu tashi a kan ta a kafin akwai tambaya guda biyu da za mu amsa a mai tambayar yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana da azumi yana tsaye da kaya kai mutane suka shiga shagon sai wata tana wucewa sai ta taba shi mai hukuncin azumi kuma na biyu wani shekaru ne azumi yake sauka a kan dattijo Wani tambayar sa a dunkule guda biyu to wani tambayar akwai amsar da kai tsaye a cikin fasawar lujnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wal ibda' wannan majmu'a afsani ne wanda ya tara su ya jeranta su Sheikh Ahmad Abdulrazzaq Duwaish mujallabi na tara wanda yake taken asiya a mara ya amsa fatoyi da yake alaka da haka a cikin wannan mujalladin shafi na saba'in da tara تنبيا مي لمبا دبوشا خدو دا تري خدو دا ستن دا لا يمي سوا ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفتر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين وان شكروني اذا دلتيدو يكاين اكا حالك تامسا ازي ازمي رمضان ya maye gurbin ta da ciyarwa karkashin ka'idar wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amus sai mala yake malaman da suka ce laysa lil sheikh al kabir muayyana idza wasala hajadu lahu al inqaf fi ramadan ba a wasu shekaru ba wanda idan dattijo ya kai sai a ce azumi ya sauka kansa ba wajibi ne wa inna lallai lalle ginshiki fi zalika al'ajizu da'im an islam idan mutum yana da gazawa na koda yaushe ba zai iya azumi yau ba ba zai iya yi gobe ba zai iya jibi ba ƙarfin ya ƙare shi ke azumi ya soka suka ce wannan ba a duba yawan shekaru don iya samun ya shekara ɗari zai iya mai shekara saba'in ko gaba zai iya ba to in ba zai iya ba shi ke ya sauka kansa ba a lura da shekaru wannan shine fatawa ke namba dubu sha hudu da dari hudu da sittin da ɗaya wayanda suka rattaba hannu a kowane fatawa abdullahi ibn khadiyan memba ne cikin lajina da shek abdulrazak al'abibi shi ne mataimakin shugaban malaman lajina sai shugaban sama shek abdulaziz bin abdullahi ibn basu to tambayar ka ta biyu duk da na fara amsa ta farkon ne to shi kuma ga wata tambayar da zai iya yiwa mun zai mun sauki in kwatanta maka da shi a wannan tambayar a tambaya ce mai lamba dubu sha hudu da ɗari biyu da tamanin da uku cikin tambayoyin da aka yi wa malaman da juna mai tambaya ce idan ko qabbaltu zawjati idan na sumbaci matata wa hadatha li intisab yace gaba na sai miƙe ma'ana sha'awar ya tashi gaban sa ya miƙe yake wa kuntu sa'iman wa mutawaffiyan ina da azumi ko ina da alwala hal yubdilu siyam wal wudu shin da azumi da alwala sun ko alwalan ne kadai ya baci ko kuma dukkan su biyu ba su dace ba malaman lujna suka ce alwajib ala sa'im an yastani ba ma ya khallu bi sawmi wajibi ne ga mai azumi ya nisanci duk abin da zai kawo maka kibi ga azumin sa haka nan duk abin da zai kawo gibi ga azumin matarsa dan manzo Allah ce dan ɗan ku yana da azumi fa la yarfas wala yaskhar fa in shatama ahada aw inni sa'im hadisu bukhari da muslim sai suka ce fa idza anzalta al-madin idan kana da azumi karin gumi matarka kai wasa da ita in mani ya fito ba ta hanyar jima'i ba ta hanyar wasa gaban mai miƙe mani ya fito fa inna hu yubdilu sawmi yubdilu sawmaka fitan mani ya ɓata azumin nasa yubdilu sawmaka wa alayka qada hadha al-yawm kuma za ka biya wannan yin wal min al janaba da wanka daga janaba biyan ko kwaya ɗaya za ka biya don manin ba ta hanyar jima'i ba haka malaman lujina suka ce idan mani ya fito mutum ta hanyar wasa da matarsa ba jima'i ba ko ta hanyar wasa da al'aurarsa duk da haramun ne to wannan ya aikata haram amma azuminsa ya ɓaci zai yi wankan da na ba biya kwaya ɗaya an gane ko amma yana da laifin kuma haka da sai ya tuba wai zalam san zulmin suka ce amma idan mani bai fita ba fa inna zalim min adli khuruj al-mazi amma ya sabautar da da ya rungumi matarsa mazi ya fito wanda da mani da mazi da wadi in ka koma risala abi zaid bin qirawani ya bambanta su sai almani ma'un dafikun ماء أبيض دافئ يخرج عند اللذة الكبرى رائحته كرائحة الطلق manin da namiji kenan fari ne yana tunkuda yayin fita manin mace kuma yalo wa ma'ul mar'a ma'un asfar mazi kuma sai ce ma'un raƙi ruwa ne yana da yauki yauki ba shi da kauri ba za ka ji yana fitowa ba sai dai ka ya fata maka kaya idan mazi na ya fita fa in kharaja faqad batala wudu'uka wudu'aka ko wudu'uka ko alwalan ya baci ko fitan mazin da ya bata alwalan in mazin ya fita a wasan da ya da iyalin to alwalan sai an gare fa alayka alwudu zai sake alwala ma ta zakarika wa unsayka idan mutum mazin ya fito masa zai wanke a zakarinsa gabansa kuma sai ya haɗa da marainansa biyu ya wanki mara yana ju sai an wanke idan ba zai fito ko da mazin bai taba su ba amma in bawali ne ta kanka a kawai za ka wanke amma in mazi ne sai ka wanke gabanka azzakarinka gaba daya da kuma marainanka duka sannan wasu muka sami malamanin da suka ta azumin da bai lalace ba don mazi ya an gane ko haka ma matarka da kai wasa da ita ita ma in akan mazu ya tsaya azumin bai kare ba an gani amma alwala ya lalace don fita mazu ya karya alwala ya karya azumin abubuwa ya karya azumin amma yana karya alwala sai suka ce amma yana da laifi ya samu na kasu a dadan azumin tunda da gangan yi wasa da ita mazu zai fito a wani dubi a ah, wanda suka rasa nuna akwai sha abdullahi ibn khadiyar akwai sha abdurraza a cikin mataimakin masu ba da fatawa na lijinatin da'ima na saudiya na duniyar musulunci da masu zama da sha abdulaziz ibn abdullahi babbar fatawa mai lamba dubu sha hudu da dari biyu da tamanin da uku to don haka kai kana shago sai wata ta taba ka to ka ga mu yi kiyasi da wannan kai ma gaban ka bai miƙe ba ma zai bai fita ba babu abin da ya shafi azumin ka azumin ka bai sani ba to kaddara da ta goge ka sai sha'awar ka yi miƙe mazib da shi ma mazib ba ya karya azumi to ballantana babu abin da fita jikin ga kuma ba da niyya ba Allah sa mu dace za mu tashi kan faɗin Allah madawacin sarki ah, da yake cewa فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نجهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسالكون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون جزاكم الله خيرا a jiya mun yi bayani annabi yusuf alaihi salam bayan ya yi awu wa ɗan uwansa a tafiyar da suka taho tare da ɗan uwansa bilyamin ɗan uwansa shaidiki da yadda a zace aka sanya mudu a cikin kayan bilyaminu aka yi masa sharrin sata wanda wannan baya zama laifi tunda da ya wuce biryamin haka ne kamar kawai yau ka ce sai kawai a maka wani shari a ce kayi wani laifi don a kai ka prison kana son ka riga karantar da wanda suke cikin gurin ka ba su ilimin addini sai aka yaka da yardar ka akwai laifi ba laifi yadda wani littafi ne na karanta suno ne a fursun suna haddan ƙwararrani irin a ƙasar turai sai ya zanto ba a ma yarda a zauna da qur'ani a wannan prison idan sai ka zarko wani ɗalibi ɗalibi sai ya yi girgiri laifi mai ya zo ya ba da dama to akwai wata aya da ya matsare musu a prison ko ba su da wanda zai gaya musu to wani ne fa da wa'adinsa ya ƙare shi kenan sai ya nemo aya <laughs> da ya nemo ayar to shi kenan irin ƙasa ce in an zo shari'a to ku fursunoni kuna iya fita ko su zo na kuma ku saurari shari'a to wancan din bulat da aka yi bayan da kan sai koyo ayan zai zo inda ake sauraron shari'a ba sa zama kusa da fursunoni to kai a fursunoni a wanda kamfani ne a yi magana da shi ya zo zai riga motsa bakin sa kamar yana karan bayan zai tunatar da shi kuma aka yi motsa baki da zama shi yasa da yawa za ka rasa a prison sun haddace alƙur'ani amma kuma sai ka ga wani ba a prison da muke ba mun ki mu haddace kamar abinda na taɓa faɗa a karatun nan sahihul bukhari yana da gaske abin da ke ba mu takaici kwarai da gaske yanzu ka je ilimin a can mai rubu za ɗalibi ne ya zo yana karanta islamic studies har ya gama bai haddace ƙwar'ani ba zai iya rera ƙwar'ani da tajwidi ba ko shi na abin da ya kawo shi ba sai da wani ɗalibi ɗan boko ɗan bauchi ne ɗan gombe ne ɗan katsina ne ɗan ina ne sai ya zai karanta biology ko chemistry ko kaza kuma ya dukufa a masallacin shan alifatiya ya zo karanta boko ko ya haddace alƙur'ani kaga wannan ai wannan jama'a eh, na muna da cewa bisa lizalimi na badala yaya wanda ya zo karanta islamin sunan kai ba ka iya qur'ani ba fatiha mai kyau ba za ka yi karanta da tajwidi ba ka gaba jami'a ka yi shi boko ya zo karanta abu na da jami'a ƙaran ba kana gani ba <laughs> akwai wani dr marzu lantana ne a dawo bai rabe ne daga yarbanci sai turanci sai larabci ya kuma ya karanta biology ko chemistry ne to kuma mahaddata alkur'ani ne gangara to sai da ko ga wani tsarin sauri ne kuma amma ba su ra'ayi ah, yadda annabi isa alaihi salam ya nemi a ɗauka majinsa a sa wa ɗaya cikin ɗalibansa a kashe shi da sunan shi ne yusuf eh, shi ne isa walakin shubbi halau ai izinin za ka nema ya yarda a ɗauka mandin a sa da shi aka kashe shi Ka ba a zalunce shi ba shi ma binyamin annabi yusuf ya nuna masa in kana son ka zauna da ni sai na mutu shirin da ka yarda sai sai na yasa kiyasan akan wancan ɗalibin da annabi isa alaihi salam ya ce cikin ɗalibai na ɗauka har zaɓe gidan su zaɓe ne wa zai yarda a ɗauka mannina a sa a cikin sai a kashe shi a ɗauka gini amma za mu haɗu a aljanna Da wani ɗalibi ɗan shekara talatin da ya daga ya maimaita ya daga ya maimaita ya daga sai ya ce to ku hannu ko bai wani kaga waye don malamin sai ya rayu amma duk da aka wayanda suka kashe wannan ɗalibin Allah zai tume su ne ranar kiyama sun kashe annabi Isa ba wasu ne ka ɗalibi ba bai inna mal amalu <laughs> lalle kowane aiki niyyar ake yi wa inna ma li kullum mri'in ma nawa wajen shi kenan yan uwan yusuf an fakirinsu an ɗau kwanon au an jefa a buhun binyamin sun aura kuma sun sha ne za su sun je dabjet sai har ka ayyatu al'iru inda kun da tsari aka ce ku barayi ne jan na gaya mutu hajji kai barawo ne kar ka ce wallahi bai sata mai na wallewa ka ce mai na sata ka sami sakamakon ka duba yau ashe na canza ne saboda ka ba kawai masa eh, da aka yi na kuma tsari kun sai suka ce ma za ta fito me aka rasa don ba wallewa za ka yi ba kar ka je ka walle kuma ya zanto ka da wani abu ka sani ba suka ce to me muka sata me aka rasa to amsa eh, ƙarinmu na yau shine aya ta saba'in da biyu ƙalu sai ma'aikata wayannan duk wasu shigoyi da abin da suke alaƙa da da mun cikar da su biya ƙalun suka ce na faƙilu don wani cigiya ne ko ƙasa wata faƙa da tsaira zai mu yi bayani na faƙilu ko ka ce mun rasa ko kuma muna cigiya ko ya ɓace mana suwa al-malik suwa al-malik sa'i na sarki a nan an lissa in aka jingina shi wa sarki can kuma aka ce kwanin sha ne falon ma hazo hannun da hazin da ala kaya ta sayimi shi na ajiya muka yi bayani yadda ta sayimi namu da yau kwanin shan mu a nan biyu, da shi muke au da shi muke shan kunun tsamiya ko na gyada da shi ake kada mana nono mu sha kenan wannan kwanon sarki yana shan ruwa a cikin ko a yusuf yana shan ruwa a cikin ruwa yana aure shi an gane ko duk da mun tattauna na ne kuma mu warware shi har to na nafidu suwa al-malik muna cibiyar kwano na sarki kwano Hau ya zama na au daga suwa al-malik في هذا من الشعر جعل السكاية في رحلة السكاية والصاع بقبلين يعني والصواع إمام الزجاج يتي أنت الصواع شين الصاع بأيدي سعيدة كان شين الصواع شيكما يذكر ويؤنب أنا إيه كان لغير النمج كومكس حتى سائل شما أنا إيه kasu da lamirin namiji ko ce saboda haka da ake waliman ja a biki kana yi cewa waliman ja a biha don sa'un da suwa'un kana da zaɓi kana iya kasu da lamirin namiji kana iya kasu da lamirin mace akwai kira'o'i karkashin kiru suwa al-malik akwai kira'ar ah, sa'idu ibn jubair cikin sahabbai sa'id ibn jubair shi ya karanta da qalu naqidu suya al-malik suya an gane ko madadin suwa an yi kalbul qalbul eh, ya eh, wawan an juyar da ya ya zama wa eh, an juyar da kai wa ya dawo ya kenan qalu naqidu suya al-malik suya al-malik kuma ya inganta suya al-malik akwai kira'a ina jin na yahya ibnu yahya yahya ibnu yahya ya karanta da qalu nabqidu صوخ الملك صوخ ده غيره لإبو هكذا an karanta da ƙalu nafkiru suwa almalik ko sawa almalik sadu din kai masa fata a ko zama ƙalu nafkiru sawa almalik ko suwa almalik akwai wannan kira'ar ah, wannan shi ma kira'a ce tabbatacciya ana karanta shi da wannan kira'ar ah, wanda kato ka suwa'a da sawa'a ɗaya na ubay ibn ka'ab ɗayan kuma na abu raja akwai kuma wata kira'a mai saukin karantawa na abu na abdurrahman ibn sahar shi ne abu hurairah Allah ya kara musu da shi ya karanta da qalu nafiqidu sa'al malik فعل الملك كان يعمل سوقي ولمن جاء بالدين حمل بعير وأنا به بعير تو وين القراءة وين القراءة إن كانوا في قراءة سواء سياء سواء سواء ساعة في الصالحين إلا هي قراءة صوم Eh, kalmar saur shi ma yana koma ga mudun amma mafdari ne na sabtun an yi simfanta wadda kamar abu ne wanda aka shafe shi kamar a mudun an shafe shi da gwal da ruwan gwal idan aka ce asikaya shine kwanin da ake shan ruwa a ciki to sarkin yana shan ruwa kuma yana sha galibi mutanen da ba sa yin abu da amfani ɗaya kan suna yin abu yana da amfani da yawa yadda annabi yana da zobe bai sa zoben ko shi da staff ɗinsa na buga min wasiƙa shi yasa masu kima ba sa yin yanzu shi yasa daga ai bature da ya kera maka waya sai tara maka abu da yawa ko ba ka ba akwai wurin da za ka tsare sunaye akwai wurin rubuta sabo akwai wurin kira akwai calculator a ciki ko ba haka bane sannan kuma akwai asu kwamfuta ma yana ciki akwai rediyo a ciki akwai talabijin abu ne da yawa to haka za ka ba sa yin abu daya ko da da Allah ya tabe ka da abu daya ba ido a inda yake ado ne an gane ko kuma da shi kake idan ka duba harshe kana magana da shi don yana iya taba tsinin harshe yana iya taba ganda ya taba hanka ko ya ba da ma'anoni haka nan harshen nan kuma shi kake samun jas din haka da Allah yi wa dan adam farji da shi zai fitar da tsarin tsine da shi ko da shi zai dauke sha'awarsa yadda ya yi wa mace nono da shi za ta shayar da ɗanta kuma shi kuma ado ne gare ni to kaga wannan mulu ana auda shi kuma me bayan ana auda shi kuma ana shan ruwa da shi shi yasa akwai ɗaliban da muka zauna da su eh, abuna a makaranta sai ga ina irin hulan kan walin nan yawa da irin kan na kala da muhammadu ta bani ka ji hadisi nan sai ga ɗalibai da shi hula yana da amfani biyu idan ɗalibi zai shiga wanka shine sosai shi ke sai wanka yana kammala wanka da shi sai ya ɗarwaye sai ya sa a kansa ado ado shanya shanya har ya mutu yanzu jama'a ana wani zamani ne ana wani zamani ne yanzu ah, ana son yanzu abu ɗaya ne a tsara fa musabbuce da yawa yanzu ai za ga wani za ki masa ba mu lambar wayar sa sai fara kunna waya yana neman lamba ko ba ba mu lamba akawunin da sai fara kunna wayar sa yana nema ba mu bibiya na na ta sai kunna ba mu ne kaga yanzu duniya ne ana tattara ba wuri daya tattara a ake a wuri daya shi ne duniyar da ake ciki ya kai shekara hudu ko biyar akwai lacca da muka yi mai takin mai da asara riba a masallacin babban malamin dr ah, muhammad sani birnin kudu masallacin da na littafin rasatun amfani mai da asara ne bayan duniyar da ake ciki ana son a waye gari ne babu asara yanzu ba da muna da bola ba yanzu wani kawai ya cire kunya ya ce jama'a daga yau ne ne baban bola bola ɗana ne da ya zama baban bola sai sai ya yake ba ya yi kuɗi ba yanzu haka motar langa-langa sai zo ka biya su kwashe maka kashi sanin wani biya kuma ja biyu masa gona ya samu jari yanzu masu kiwon kajin agri kajin kajin agri din ko su ba wa kibi in suna kiwon kibi don kibi zai ci shi mu abincin sa ko ko mai gona manomi ya tsaya ja juya yanzu abu da duniya ake ciki shi yasa lokacin da ba kada ka yi asara da shi rayuwa ne ba a wasa da shi tana da tsada ga ce kai matsaji kana tukuna kana tukuna yanzu daga babu farin gaji babu bakin gaji ko daya jikin sa ko baka cimma komai na burin rayuwar ka qalu nafkidu suwa al-mali muna cibiyar suwa al-mali aka ce sarkin yana au da shi kuma yana shan ruwa da shi ibn jarir al-qabri yace yusuf yana au da wannan banin kuma yana shan ruwa da shi cikin tafsirin sa azari na dubu sha tara da ɗari hudu da ishirin da shida har zuwa da talatin da hudu yana ta jera ruwayoyi da yusuf yana au da shi kuma yana shan ruwa da shi malamai sun yi sabani wannan mudun da me aka kera shi na karfe ne ko na dalma ne ko na roba ne akwai wanda suka ce na zabar jadu akwai wanda ba suka ce na silva ce shi ne abin da aka samu daga ibn abbas sai magana ta uku suka ce na azurfa ce da ratsin kwalagwale magana ikrima shi ne sai magana ibn zaid kofi ne na zinari an gane ko na zinari kofi dai na zinari a to kaga na zinari ne me yasa yusuf ya sha kofin zinari Jiya na muku bayani a jisan da ce duk mai sha a kofin zinari ko azurfa jahannama yake sha mun ce mai yiwa a shari'ar su halar ne dan da ja'alna shira'atan wa min hajji to sai zanto halal ne a addinin su haramun ne a addinin ko bai ci wannan shi na ƙalu na fidu suwa almalik ko sa almalik muna cigiyar mudun sarki wani man a biki himlu ra'iya duk wanda ya zo da wannan mudun jama'a Hemlu za a ba sa lodin ba'ir raƙuma ɗaya wato wannan kwano yana nuna mai tsada ne kamar yau a ce jama'a ana cigiya kaza ya bata duk wanda ya kawo za a ba su hajji can taya guda ko a mori kura guda kaga shi ne wani man ja a bihi himlu ba'iya wanda ya zo da shi za mu ba su lodi na raƙuma wa ana bihi za'im ni wakili ne a kasar garanto ne a kan mun ji dai kofin na mere ne wuce kawai sai dai malamai sun yi da wasu suka ce kwanon da ake audun a baje yake kamar tasa da faɗi wasu wasu suka ce a'a yana da tsayin siriri kamar jok ibn jarir sabri ya ta asari guda biyu a tafsirin sa da dubu sha tara da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da dubu sha tara da ɗari hudu da arba'in da biyu cewa abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun a jahiliya yana da irin wannan kwanon da annabi yusuf ya yi cibiya domin tafsirin da jarir qabri karkashin tafsirin suratul yusuf alaihi salam annabi yusuf ya ce wani man ja'a bihi duk wanda ya zo da wannan kwanon da muke cibiyar himlu ba'ir wa ana bi nizari domin eh, tafsirin eh, al-misbahul munir fi tahdhibi tafsir ibn kathir al-misbahul munir fi tahdhibi tafsir ibn kathir eh, wanda wasu malama suka zauna don tantance tasiri ibn Kafir. Ƙarƙashin leke-leke da gyare-gyare na ashe mubarak turi da himahullahu to da ya zo karkashin waliman za a bihe himlu ba'ir wa ana bihe za'in sai fitar da fi suka fitar da fi shabu guda suka ce waliman za a bihe himlu ba'ir sun tafi haza min babil ju'ala wa ana bihe za'im za'im wa haza min babil zamani wal kafala na ka samu shabu guda biyu akwai a littattafan biyu akwai abin da ake tafi ju'ala akwai kuma abin da ake cewa su alkafala wa zamana wa zamana alkafala da zamana duk abu da ya ce du'ala ne eh, abu ya ƙasa sai ka ba da sanarwa duk wanda ya samu ga tukuici tukuici ga wanda ya samu abin da ya ƙasa ana cewa sa mai du'ala kamar ka kai sanarwa gidan rediyo ko gidan talabijin Ah, ka ce na hau keke na kai a daidai da su na bar wata yan bulletin akwai takardu na kaza na makaranta akwai kaza akwai kaza duk wanda ya samu ya kawo gidan rediyo akwai tukukin dubu biyar dubu goma a dubu hamsin a dubu a a'a ina da ɗaya budurwa ta kai aure zan aura masa ba sai ya kashe kwandala ba ta ƙarshen ta goro ne sai ya garba ya kawo Wani ana kyauta du'ala kaga wannan ya nuna mana halaccin du'ala dan aka ce wanda ya samu wannan kwanin da ya baka ya kawo za a ba su mai ibnu ba'ir raƙumi ne da lodin kayan abinci kyautar raƙumi da lodin kayan abinci kaga na mun samu wannan cikin ta fito ƙarara ina fata gane Don haka don abu ya ɓata ko ɗa ne ya ɓata ko dabba ka ba da cibiya ka ba da tukwici to ya halatta wanda ya kayi da tukwici sai dai yin ta ya yafe fiye da muka ka na aqil ya yafe a karkashin bayani mu na amana da muka yi a tafsirin ba kun fahimci wannan bayani duk da wasu malaman fikihu suna da sun yarda a yi abin da mm, du'ala amma du'ala bi shay'in ma'lum ba su yarda ayi yi du'ana bi shay'in majhul ba imma al ayn ko majhul alkimya ko al adad ku fahimta sun yarda ka sa tukwici ga abin da ya bata wanda ya kawo za a bashi sana kuna ji amma lalle tukwicin ya zanto sananne ne ta kowane bangare ba jajirtacce ba ne ku fahimci zance na yanzu idan na ce kaza na ya bata duk wanda ya kawo zan ba su tukuici na musamman bai halatta ba in ayyana tukuicin don kada mai shi ya kawo ya rena abin da za a ba su da tukuicin a zo ana gardan da ni ina fata an gane to kaga labudda ka ayyana abu eh, wanda ya kawo zan ba ta kyautar babur a aka siya shi jinjance kaza ne ma'ana ya ayyana sunan abu kuma ya faɗa sabo ne ko tsoho kuna fahimta a zan ba su kwando ɗaya kwandon me tumatiri ko na kuɓewa ina fata muna gane zancen lalle lalle ba a ju'ala sai ya zanto abin sananne ne karan kai shi kuma sa sananne ne kuma nau'insa sananne ne kuma adadinsa sananne ne a'a duk wanda ya kawo zan ba sa masara to ya kamata ya yi bayani mudu nawa buhu nawa ko buhu wani iri na santola ko wani iri wanda fadinsa talatin da uku ko talatin ko da biyar mai toliya ko mara toliya kuna fahimta lalle lalle sai an fito da wayan abubuwa kuma ya faɗi adadi to shi ba wasu ka ce nan na annabi yusuf ai du'ala ce majhuli ba ma'alum ba dan me yiwa ma'alum ce tunda an san irin haɗin da ake auna musu amma sai ce himlu ba ɗaya bai faɗi buhu kaza ba to shi ne kenan sai aka mayar da martani musamman wannan bayanin idan ka dubi tafsirin ƙurɗubi sheka wannan mas'alar kuma ya warware shi babban gaba, karkashin ayin dama akwai mas'aloli da ya kawo wannan da ya dace to shine qurtubi da yake cewa wannan ba zai zanto matsala ba don su a zamaninsu su sun san raƙumi in zai ɗauki buhun hatsi buhu nawa yake ɗaukawa tunda ya ce ba, ba'ir yani ma'alumun inda sananne ne a wajen su eh, idan raƙumi ya yi lodi lodin da za ce bai yi yawa ba bai yi kaɗan ba sun sani ko sun san irin buhunsu sai sa da ya ce wani man jabi himlu ba'i ko da bai ce eh, buhu kaza ba ɗinkin toliya ko na filo ba buhu mai faɗin murabba'i kaza ba ko da bai ayyana wannan ba to lalle lalle lalle na aurensu yadda mu yanzu a garin biyu in mutum ta zan ba ta masara buhu biyu mu mun sani sunnar mu na biyu dinkin kilo mu ko ba ka bane in ka yace zan ba ka wake buhu kaza mun san sunnar mu na biyu wake rohun kilo ki to me toliya ake nan to sai zan mun sananne ne a wajen su don haka bai zan to ju'ala ce majhuliya ba ba ce ju'ala ce ma'alumiya kuma ita wannan cikin to shi da kenan wani man ja a bihi himlu ba ke wa ana bihi za'in to nan shi ne fitin ne me sanarwa ba yusuf ba eh, me sanarwa ya ce ga abu da muke cigiya duk wanda ya kawo zan ba shi himlu ba'ir raƙuma da lodin kayan abinci sai ce wa ana ni da nake sanarwa za'in ni na garanto ma'ana idan gwamnati ba ta bashi ba ya kama ni ne zan biya ne da wakili to kaga ana ka samu shirki ana ka samu garanti shi yasa aka samu wakilci hatta a cikin sallah sai da za ku yi nema akwai yaƙi akwai liman ma in ana sallah matsala ya same shi zai iya jawo ne ya tsara an gane ko akwai al-istikhlaf fi salah akwai kuma al-istikhlaf fil azan yadda ake istikhlafi a sallah matsala ya samu liman ko ya tuna ba mai alwala ko da ya jawo wani to haka akwai a kiran sallah amma shi na zamani a annabi eh, an samu istikhlafi a sallah amma ba a samu istikhlafi a kiran sallah ba tunda annabi ya zo abubakar yana jan sallah abubakar ya yi baya annabi ya karbi limanci ah, ah, ah, a wata jinya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma akwai ikhlafi a kiran sallah da sauransu wanda mun taba kuma shekaru ba can mun warware waɗannan bayanai akan ikhlafi a kiran sallah kuma karatun na bukhari mun warware mas'alar mai kiran sallah yana iya magana ne kai ne ka zo kana kiran sallah kai la kana Allah kana cikin kiran sallah gida a makwata masallaci da kake fara ne za mu sai ruwa kangaran ruwa kada shahadu an la ilaha illallah kafin ka gama sai ka ga sun kuke aje mun daya aje mun daya sai ka ci gaba suka ce in akwai lalura kai magana in akwai lalura to ba kai ne ka je cikin bukhari imam bukhari ce wa takallama sulaiman ibn sura tasabi wa yu'adhdhab imam bukhari a babin halarci mai kiran sallah ya magana ya ce sulaiman ibn surat yana kiran sallah sai ya magana kuma ci gaba da kiran sallah kaga ba za ka an bidiya ba ko ba ka kana kiran sallah sai ka ji ruwa kamar da bakin kwarya ko kana kiran sallah ka manta wayan ka aika kai alwala a baya a waje kuma akwai gafiyoyi suna kai kawo a wurin sai da ɗauko mu wayan shi ke da kasance da kira don ka samu nasuwa jama'a don ka samu nasuwa amma a sallah yau za ka yi magana mun fahimci wannan ko a kiran sallan ba kabli ba ba a don ka yi magana E ko ba ce kana kiran sallan ma a hira da kai a'a in akwai bukata na magana amma in babu ai ba za ka yi ba an gane ko wa ana bin yin za'i ni na zama wakili na zama garanto ni zan tsaya a loda masa wannan kayan abinci ƙalu sai ƴan uwan yusuf suka ce tallahi mun rantse da Allah Eh, laqad alimtu ai kun sani ma ji ne li nufsida fil ard ba mu zo don mu yi barna a cikin kasa ba wa ma kunna tsari sariqin ko mu ba ne ba ba hadi ba qalu tallahi jama'a kalmar tallahi da wallahi ma nasu tallahi na ranzu da Allah wallahi na ranzu da Allah wawul kasar sai dai ku gane an ta la yusamu biha illa billahi azza wa jalla yani sai a cikin Allah kuma da lafazin Allah ah, yanzu ai ana cewa wa Allah ya rantsa da rana wa duha amma ba za ka ta shamsi ta duha a'a shi sai a Allah ake rantsuwa da shi a Allah ma sai a lafazin Allah da za ka yi ce wallahi والرحمن والملك والقدوس نارا da الملك na amma za su ce amma ka kwafta ka ce san rahman sal malik sal kudus sal dinnan kawai zai shiga cikin allah tallahi. an gane ko wannan shi da abin da masana suka faɗa suka ce bai halatta mu ya halatta mu sai ce tallahi la af'alanna kaza wallahi zan aikata kaza amma ba zai ce tarrahman la af'alanna kaza eh, ko tarabbi ta rabbi na ranta da ubangiji na sai dai wa rabbi la af'alan da kaza an gane ko sannan ko sanan ne wajen malaman lugha hatta tubdalu min alwa sananne na a wajen malaman larabci ta'un wau ana iya ɗauke shi wau ya zauna wurin don ta da wau abokanin juna ne ta yana cewa wau wau ka daga ka tashi ne ba in zauna an gane ko ko ko ya gaya wa ta ko ta ya gaya wa yanzu kamar a larabci suna ta wurafin da wauɗin ruwa wurafin gado suna iya cire da wauɗin su ce turafin gado wata kuma da turasa akwai turasa akwai wurafa an gane ku ah, yadda ah, suke cewa yadda zinu yadda zinu sai su cire ta sai yau ta zinu su cire ɗaya ta'un daga alwazin. haka nan suna cewa ah, at-takhma daga wahama takhama wahama haka suna cewa Turar, sai suke wurat daga mirat haka nan suna cewa tuja daga wujahun saboda haka wani shi ma'anar tallahi kalu suka ce tallahi mun rantse da Allah an gane ku eh laqad alimtum ai kun sani ma ji ina li nusul fil ardh ba mu zo don mu yi barna a cikin ƙasa ba wa ma kunna sariqin ko mu ba barayi ba jama'a wannan ya nuna ashe barawo mai barna ne barawo mai barna ne don yanzu ai an ce ku barayi ne ba ce ko masu barna ba amma suka ce kada alimtum ma zai na ne da jirna ai kun san ba mu zo don mu yi barna a cikin ƙasa ba ai barawo barna ke ya balla shagon wani ya masa barna ya kwashe kaya ya masa barna ya kwashe masa kuɗi ya masa barna kaga kenan barawo mafarkaci nawa ne aka yi wa hawan jini ya kashe shi saboda haka lalle barawo yana daga cikin waɗanda Allah madawacin sarki mala'iku suka ce ya Allah karka halicci mutane za su yi barna wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفصل فيها قال هو أنا لقد علمت ما جئنا لنفصل الكلام هو شيء يدعو أتكم بقرة ومن الناس من يعجبك قوله وتعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعني أشد الخصومة وإذا تولى سعى في الأرض ليفصل فيها هذا برنامج ويهلك الحرث wan nasr wallahu la yuhibbul mai farsad kenan wallahu la yuhibbul sariqa Allah baya son Allah baya son barna saboda haka daga da adibtu ma ina ne nafsu da barna kun sani ba mu zo don mu yi barna a cikin ƙasa ba wa ma kunna sariqin mu ba masu barna ba ne mu ba barayi ba ne jama'a wannan ya nuna sata mugun mugun cuta ne wanda magabata in an jingina su da shi ma hankalinsu yana tashi wa ma kunna zalimin mu ba barayi ba ne a ce sata mugun ciwo kar ka zanto barawo ka bar wa ƴaƴanka ta mu domin ya mace ta zanto barau ne da wuya ta zauna da mace saboda haka sata illa ce zama jari nemi na kanka shi da kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce kaga anan suka ce laqad alimtu kaga wannan an samu tawkili guda biyu akwai lamun kasam akwai kad na tawkili wanda kuma sai suka zanto mu'akkida ne kawiyya ne liyufida khasmat taraddud eh, eh, eh, liyufida khasmat taraddud lil mutaraddid shar ma'ana din laqad ƙarfafa ne biyu ga lamun kasam ga kad na tauhidi wato sun zo sun su ƙarfafa, su zanto martani ne mai karfi kuma sabulu ne mai kumfa na wanke shakku a zuciyar wanda yake tuhumar tabbas ai kun sani kawai da gangan kuke kun sani ba mu zo don barna ba ko mu ba barayi ba ba mamaki wani fito to su hanyar rantsuwarsu ina akwai kan gado kuwa yaya ku ba baki ne a garin kawai ku ce wa yan gani ai kun san mu ba barayi ba ina suka san ku ina ba ta gani kaga dan gari ne wanda yake rayuwa cikin shi ne an tume shi da wani abu sai da ainihin ai kun san yadda annabi ya ce wata annabi ya ce laqalla bisu fikum umran ta zauna cikin shekaru kun halina to su kuma su zo jiya a yi wasu abu su sai lagar alimtum aina alim idan su tsaye da zuwan bayan da kwanzo kuma zo kwana ɗaya sai malamai suka ba da ɗaya eh, akwai hujjoji amsoshi guda uku suna nufin ai da muka zo aure farko mun tafi ai kuma ya mana kuɗin mu a ko da muka tsarin yawa mun zo mun da mai da kuɗin kuma kuɗin ma ya fi wannan mudun tsada ina ba ta gane kudin lodin rakuma goma din ya yi wannan lodin to kaga sai suka kafa hujja da wani amana sai ka ka zanto mai amana ka zanto mai gaskiya zai maka rana duk wanda da ka nuna wata tuhuma ko ba ka nuna ta ba ko ba ka ba a ah, yanzu misali sai aka zo aka ce ai wane ya tsaci dubu ɗaya bai kawo ba ko bai mana ba an sani ne ma kai ranar da ya zo nan yana cikin wayar da dubu goma to dubu goma ma bai rike ba ballan tana dubu ɗari to kaga eh, suka kafa hujja da wannan sun dawo da dinaran na baya to ta yaya kudin da kuwa sa mana wanda zai sayi mudun nan masu yawa mun dawo da shi ballan tana wannan mudu an gane ko mutum ne ya tsinci raƙuma ya daye cikiya to ya za ka ce kuma ya saci kwan kaza kwan kaza wa zai yarda an ba wanda zai yarda ai yanzu kai ma ka sani da za a zuwa ce ka wani gwamna ya sace fiya wata a kori kura guda kai ba wanda zai yarda akwai abin da ya faɗa hankalin da zai zo akwai abin da in ba ana faɗa ma ka san siyasa ce akwai abin da ana faɗa ma ka san siyasa ce wannan ke da san siyasa ba abin da baya kawo in ka son ballasa da sharri da shiga siyasa sai an ja an kwakulo in ba ka so sai ka rufa kan sami amma in ka shiga ka san akwai haka sai ka yi ta hakuri ko ka to mai gaskiya kuma an zage karama da alkhairi haka rayuwa ke haka aka san gaba wannan ke to shi yasa suka aka ce sun kama hujja da wani wannan shine magana eh, zahab daga ibn abbas ko shine magana bukhari magana ta biyu suka ce annahu lamma dakhalu misra ka'amu afwaha iblis su da za su ga cikin misra sai suka samu bai irin wanda ake sa bakin kura sai suka daura bakin kuma su goma sha yi bisa don kada ya ci abinci ba sai ta kura kuma mu ma ba mu yarda su yi zalunci ba ba mu yadda su yi sata ba su ci abin da ba nasu ba kun ga duk raƙumin mu ga dabai mai a bakin su to ta yaya za ku zarge mu da haka ba ka ga kuma wannan sai a masu awaki masu tumaki wanda dabbobin suke da hatsi inji yanzu idan fiya ko rago ta cinye hatsi a inji riban eh, laifin mai akuya ko na mai inji ko ba da mu laifin mai akuya kai ba ka da akuya ba <laughs> da umar laifi mai akuya ko na mai don na san kai ma kace za a sa unguwa ya yanki don na sa akuya ya taba maka ido Allah kara maka lafiya Allah ya bude wannan ido cikin aljanna Allah ya bude maka masu daga nan duniya laifi mai mai dalilin to shi kenan ya ya warware inda rana ne akuya ta jirgin laifi mai injini inda da dare ne ko laifi mai afiya ne don in an kowa yawa in an ce kowa ya daure akuyarsa akuyar ma zai sayi ba don kullum zai sayi dusa dusa nawa ne ya girma da ita shekara daya tana cin dusa ai ba zai ba da nan wayannan dabbobi ne ka ta da bala yadda Allah ke ya kike maka sakatan kawala kai ta yawo kuma ba ta su yawo kai gona ne ba za ta yi a cikin ba in ka ta kada yin gadi na tsakanin gida da gida to nan gona sun suka nemi shirye ko kai ta gadi da rana da daddare shi, ko wanda ya yi kora sai ka je kai wa sai ga wani a da kafin nasarawa ta cika sai ga mutum yana nan yana jugar ko ga jimare cikin sai zai gona a tafin gida ɗaya a can ko ba ka ba kuma sai ce sai sun daura kuyansu kuma sauro sauran masara su cika musu gida ko ya ta cire zakka kawo da ba su anguwa ba a to sai gyara bai kewaya mai kyau ba amma inda da dare sai mai dabba ya abin shi yasa a yi eh, kef da annabi Allah Sulaiman ya kan dabba in na fashar fi yayin da dabba ta yi kiwon dare amma kaga ba za ka je zai ka kakkaro mutane a wani ba da damina daga da alimtum ma zai na da su da filawa kuma na uku na uku asalin garin da suka zo daga falastin to su dama an shaida duk wayanda suka zo daga wancan lafiya duniya ya shaida ba ta sami ta sa suka ce abin su ma ji na da musu da jama'a wa ma mun sani kun sani ba mu zo don mu yi barna a cikin kasa ba kuma mu ba barayi ba ne jama'a yanzu hankalinsu ya tashi hankalinsu ya tashi akan tuhumar sata lokacin su hankalinsu ya tashi kuma shi annabi yusuf yana murna ta ciki ciki shi ma bin yamin yana murna ya sa karka ce wai a wannan mulkin ka ci kwakwa yadda in ka ci kwakwa wani ya ci daɗi haka rayuwa yake yadda wani mai hikima yake cewa kogi ne sai wani ya zo bakin kogin karamin yaro sai yana wanke gabar sa sai kogin ya tafi masa da takalmi to akwai wani babban ruwa a dutse a gefe sai ya rubuta hadal bahru lis wannan kogin barawo ne kai shi kamar da yawa kogin ko sai ya gaba ba a dade ba sai ga wani mafaroci ya zo sai ya je sa ya samu kifayen da tun da yake rayuwa bai taba samun kifaye da yawa haka ba sai ya zo karkashin rubutu yaron kan sai ya rubuta inna hadal bahru karim wannan kogin nan karimi ne karimi ne yana tafiya sai wani matashi ya zo zai bajin ba zai nan kaya yana fadawa sai mutu sai mamar su zo karkashin wancan rubutu na biyu ta yi rubutu na uku hadal inna hadal bahar qatilun lalle wannan kogi mai kisa ne shikenan wani dattijo ya zo shikenan garin alwala sai ya tsinci gol a kogin sai ya zo ya rubuta a ƙasa inna hadal bahar sakhiyun wannan kogin akwai kyau haka rayuwa ne ko ba ta kafa ta sai wani ya ce kai babu irin ba sai ya aura haka rayuwa ne to shi kenan sai wani hazo ya zo ya wanke shi aka yi ruwa ke kamar da bakin kwarya ya wanke dukkan rubutu darasin da yake nan shine shi rayuwa haka ya rubuta Don baka ji daɗi ba yanzu wani an samu tsaro a wajensu sai ce gwamnati ya yi wani ba a samu tsaro a wajensu ba sai ce kayya su kaga kowa ne kada ya gabe duniya gaba ɗaya. wani a zamanin gwamnati ne ya gidan kansa wani kuma ya rasa gidan kansa kaga komai haka yake shi yasa kar ka ga wai don wani ya zagi wani kowa ma na zagin sa akwai mai yabo don wani ya yabi wani kar ka ɗauka kowa yana yabon sa akwai mai haka rayuwa yake haka rayuwa yake shi yasa sai aka ce karka shagaltar da tunaninka da abin da mutane suke faɗa karka shagaltar da tunaninka ya ce wani ya zage ni sai kaga wani ya yabe ni shi yasa kaga wannan kogin shi daya wani ya zage shi wani ya yabe shi duk kudin ka. akwai wanda zai ce kai mai kyauta ne akwai wanda zai ce ma kai marwaci ne to haka rayuwa in kake sai ka samu yadda mutane gaba daya ba zai yi ba yadda wannan ruwan ya zai wanke wannan rubutun wanda aka bakin koli shi ne suka ce amgin hafa da tattabirar in dan wanda ya cutar da kai ko na jini ko musulmi ka rika goge laifin da ya maka daga zuciyarka ka kyale yan uwan ka kada ka shafe yan wanzakar ka kyale mai ka shafe laifin da wani ya maka ka kyale yan wanzakar kar ka shafe laifin kar ka shafe yan wanzakar ka rike laifin ko matan ka ce ka shafe laifin da sai maka ka rike matar kada ka saki matarka ka rike laifin kun fahimci wannan haka kai duk abin da aka yi fa fakir fi ahsani ka yi tunanin wajen mai da kyakkyawar amsa sai mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu ya alada kuskure ko kwacin suna ya Allah ya ce mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين